Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200 wato 200.5 za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. masu saurare assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da sarfilo hashim gumel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi bayan labaran duniya za ku ji takun saƙa da ake yi tsakanin hukumomin birnin yamai da 'yan kasuwa da aka tada daga inda suke harkokin kasuwancinsu za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel kafin nan salihu garba zai shigo da shirin da rashin tayin amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya rundunar sojan koriya ta kudu ta ce ta koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami cikin tekun da ke gabashinta a wata sanarwa da hafsan hafsoshin sojan ya fitar yau litinin na cewa an harba makaman ne daga arewacin yankin hungary da tsakar rana kamfanin dillancin labarai na koriya ta kudu yonhap ya ce babu masaniyar kowane irin makamai ne aka harba kuma ba a da masaniyar nisan tafiyar su. an harba makaman ne a yau litinin daidai lokacin da shugabannin duniya suka taru a birnin da ke gabashin china hangzhou domin taron kolin G20 na kwanaki biyu kan tattalin arziki shugaban kasar koriya ta kudu park chung da takwaransa na china xi jinping sun gana a bayan fagen taron sa'o'i kaɗan kafin a harba makaman masu linzami a cewar kamfanin labarai na yonhap shugaba park ya gargaɗi takwaransa na china da cewa koriya ta arewa na ci gaba da barazanar da ta hada da gwajin makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami a yau litinin amurka da rasha suka sake zama don samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a syria wadda za ta bayar da damar shigar da kayan jin kai a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na rasha sergei lavrov sun sake zaman tattaunawa a karo na biyu a birnin hanko na China inda shugabannin duniya suke halartar wato suka halara domin gudanar da taron kolin G20 ana kuma kyautata tsammanin masu gidansu shugaba Barack Obama da Vladimir Putin za su gana a gefen fagen taron a yau Litinin. kasashen biyu sun yi kokarin cimma yarjejeniya ne jiya lahadi amma wasu kalubale ba su bari ba jami'an ma'aikata harkokin wajen amurka sun ce rasha ta koma baya ga wasu batutuwan da amurka ta yi tsammani bangarorin sun amince labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da kasar sudan ta kudu ke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya jiya lahadi ta amince ta karbi sojojin kiyaye zaman lafiya dubu hudu da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince tura cikin watan da ya gabata shugaba salva kiir ne ya amince wanda cikin watan augusta ya yi turjiya ga karɓar ƙarin sojojin kiyaye zaman lafiya biyo bayan ziyarar da mambobi goma sha biyar na kwamitin sulhu da suka kai juba babban birnin ƙasar domin shawo kan manyan jami'an ƙasar da amincewa sai dai ba a bayyana cikakken jadawalin yarjejeniyar ba kuma ba a faɗi lokacin da za a aika da sojojin ba sabbin sojojin da za a aika za su mayar da hankali ne wajen kare fararen hula a birnin juba yanzu haka akwai sojojin kiyaye zaman lafiya sama da dubu goma sha biyu a yankin a ziyarar da wakilin hukumar tsaron ke yi a sudan wakilan hukumar tsaron ke yi a sudan ta kudu ranar asabar sun isa sansanin 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya a babban birnin ƙasar inda dubban fararen hula ke zaune cikin tsoron faɗan da aka kwashe shekaru uku ana yi tsakanin magoya bayan shugaba kir da 'yan tawayen da ke ƙoƙarin haɓanar da gwamnatinsa a jiya lahadi ne shugaban amurka barack obama ya ba takwaransa na ƙasar turkiya recep tayyip erdogan tabbacin cewa amurka ta himmantu ga batun gurfanar da duk waɗanda ke da hannu a yunkurin kifar da gwamnatinsa da bai yi nasara ba a gaban shari'a amma bai faɗi cewa amurka za ta miƙa wa Turkiyya babban malamin da take zargi ba a lokacin da obama ke ganawa da shugaban Turkiyya a taron kolin manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin wato masana'antu na g20 ya ce za su tabbatar da cewa duk waɗanda ke da hannu sun fuskanci shari'a turkiya dai ta tsaya kan bukanta cewa shahararren malamin addinin islama nan ɗan shekaru 75 da haihuwa malam fatula gulen yana da hannu a juyin mulkin wanda yanzu haka yake gudun hijira a jihar pennsylvania na nan amurka tun shekarar 1999 sai dai malam gulen ya fito ya musanta sa da juyin mulkin turkiya dai ta buƙaci amurka ta tasa gulen amma jami'an amurka sun ce har yanzu turkiya bata ba su wata shaidar da take nuna cewa gulen na da alaka da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a kokarin hambara gwamnatin shugaba erdogan amurka dai ta ce kafin yunkurin mayar da duk wani mutum wata ƙasa dole ne sai an bayar da shaida kuma kotun amurka ta amince dan takarar shugaban kasar amurka na jam'iyyar republican donald trump ya matso dab da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton a sakamakon binciken ra'ayin jama'a makonni uku kafin 'yan takarar su haɗu da juna a dandalin muhawara da yawa binciken jin ra'ayin jama'a na nuna yadda tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton take gaba da trump shahararren ɗan kasuwan nan mai sayar da gidaje wanda yake wannan shine karansa na farko tsayawa takara amma yanzu haka ya kusa kamo tazarar da ta bashi da kashi hudu cikin ɗari wato yanzu haka ya kamo rabin tazarar da ta bashi makonni kaɗan baya duk da cewa tana ci gaba da zama gaban trump a kowane fanni wanda ke ganin hakan ka iya nuna yadda zaben da za a gudanar takwas ga watan nuwamba zai kasance masana harkar siyasa a nan amurka har yanzu suna hasashen cewa hillary ce za ta zamto shugaban kasar amurka ta 45 kuma mace ta farko da ta taba samun wannan matsayi da mai gurbin shugaba barack obama a yayin da zai bar ofis cikin watan janairun shekara mai zuwa labaran duniya kenan kuka saurara To madalla bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda ake takun saƙa tsakanin hukumomi a birnin Yame da 'yan kasuwa da aka tada daga wuraren da suke gudanar da harkokin kasuwancinsu. A wasu da wakilin Musulmin Muni Bama, wani lauya mai zaman kansa, Larwana Abdulrahman, ya bayyana cewa akwai hanyoyi da doka ta gindaya na biyan 'yan kasuwa diya asarar da aka janyo musu kamar yadda yake cewa. Kamfanin da yake jagorancin garan mashe Sokojim ita ce ta su wurin suka zamna suka yarjejeniya suka haya suka zamna ba meri ta su ba. Kuma da suka zo suka zamna suka aza shakunan su sun yi abin da ake cema da harshen turai sun yi constituent fond de commerce. Shi kuma fond de commerce bai danganta da wannan shago ba a'a masu saye wanda suke zawa ka kuma da raskwana abin da kake samu ga ini ga shekara shine ake misalin shi ba wannan karamin shago ba to kenan kaga yau in aka zo gwamnan jiha ya zo ya tadda su kenan su magana gare su tsakanin su da su kojem sosai wannan tagarmar shi wadda ta ba su wuri ita ce ya kamata su yi mizanin diyar da suka ɓadda ta wannan clientele da a shalan daji ba wai a ce an tada ka daga wannan ƙaramin shago zaman da ka ka yi tanadin masu zuwa saye Wajen Ka" ga inimi kake samu ga shekara mai kake samu wannan asara ce suka yi wato ya ma kamata a hukumomi da ke kula da harkokin babbar kasuwa su ba su diya su za su ba su diya tun da ba ai ba zuwa suka yi ba suka share suka zamna a'a sai da suka yi rijejeniya suka zamna su jam ta ba su, kuma akwai abin da take amsa gare su dangance da wannan zaman da suke to yanzu magana tsakanin su ne da sokojen ba tsakanin su bane da gubernar ko meri su kuma waɗanda suka kafa shaguna waɗanda ke bakin tituna ya za a iya kwatanta matsayin su a dokance su a dokance wannan meri ta san da kankanta hanya ba ta ta bace hanya ta gwamnati ce tunda cikin domin public take kuma su ma ba zuwa suka yi suka zamana haka nan ba karan a'a sai da suka yi magana da meri meri ta basu akwai ƙuduri wanda yake tun shekarar 1984 yake minista mai kula da harkokin gida ne ya ɗauki wannan ƙuduri kamar bisa ga mizanin shagugguka wanda ake badawa su kuma meri ta ɗoka ta basu meri da ta ɗoka ta basu ba wurin ta bane ta bada titi ne na gwamnati ta bada yau kuma da aka zo aka tada su kamar yadda 'yan kasuwa na gewan garin marshe suke da magana da sokojam yau hakanan ne suke masu shagunan nan suke da magana da meri tun da su da meri suka rijejeniya meri ta ba su izinin da suka zamna magana su tsakanin su ne da meri wato dai su ma kana ganin <coughs> akwai hanyoyi da ya kamata su bi su samu haƙƙinsu daga ita meri din akwai hanyoyi dangance da rijejeniya da suka yi da meri kamin su zamna ba meri ta tada su hukuma ta gwamnati ta zo ta tada su da gwamnati shi yake da wurin meri kenan ta san da wurin gwamnati ne ta ɗoka ta ba mutane su kuma suka amince suka zamna kenan magana su tsakanin su ne da meri ana turka turka saboda kuɗi haka ki to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji gidan mai kafi har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'anar washington na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na asuba ga shirinmu na gaba Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Assalamu alaikum Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar ku da shirin. A ci gaba da tattaunawar da muke yi a kan dalilin da suka sa shekara da shekaru gwamnatin tarayyar Najeriya ta kasa kammala ginin kamfanin samar da wutar lantarki da ta fara ginawa a tsaunin mambila to har yanzu muna tare da alhaji idris muhammad tsohon ma'aikacin kamfanin wutar lantarki ta najeriya da kuma alhaji khalil ismail kwararre a kan tattalin arziki ga abin da shi alhaji khalil ismail ya ce a ci gaba da wannan tattaunawa da wakiliyar sashen hausa madina dauda ta yi da su idan yau allah ya ba wa shugaba muhammadu buhari iko ya tabbatar da samar da wuta ta membila a cikin shekara biyu kamar yadda ce suka faɗa to ai ina ganin nan da shekara arba'in ana magana wannan wutar lantarki to wani nasara ta kai wannan babu nasara da ta kai shi so muna fatan allah ya waiwaci hankalin shi ya sake ara mai hangen nesa ya duba tafiya cena da ya yi ya je ya zauna da 'yan kasuwa da gwamnatin cena don samar da wutar lantarki a najeriya yanzu kika je china za ki ga security light suna kadawa ta samarwar mai iska yanzu gashi na ana ta yawo da irin wayannan profiles sun kananan kamfanoni wannan sai gamin da za ta iya zuwa ta ga abubuwa duk ci gaba ne wanda yake babu dalilin da zaka zo kana la'akari da gas da zaka ɗauka ka je ka saida a kasuwa ka zo kana sake kona shi a kasar ka wannan tawaye tattalin arziki ne sannan wani don an samar da gas din ta bangaren su a kasa sun zo suna fasa bututu an zo an ɗauki sojojinmu da za su mai da hankalinsu da tunaninsu da intelligence su kan wani abubuwa na Najeriya sun je suna gadin ɗin 5 wannan ba daidai ba ne sannan an zo an ɗauki maƙudan kuɗaɗe ana kashewa don me don a ce an yi gadin 5 wannan ƙara komawa baya ne a tattalin arzikin ƙasa so abu biyu ne gwamnatin tarayya ya kamata ta yi a wannan gabar ta duba wutar lantarki yadda aka aka sai da ita kamfanonin da aka sai da ita suna iya tabbatar da samun wutar lantarki kamar yadda aka samu ci gaban ta saboda samun ruwan damana ko kuma bayan ruwan damana za a sake komawa ruwa ya gushe za a sake komawa gidan jiya na rashin wuta wannan kalubale ne duk shekara muna cikin wannan matsalar kowa ya santa sannan na biyu zuwan shi da ya yi ƙasar china ya nemi wa'annan kamfanonin da suka zo najeriya suka duba muna da cakula a ƙasa ana iya samar da wuta ingantacciya me yasa ba za a tabbatar da wannan hanyar ba a ce za a iya samun wuta a cikin wata 24 kuma kuɗin shi da bai kai ya kawo minista ɗaya fa aka yi a najeriya ta saci fiye da wannan kuɗaɗen to idan an ce yau ƙasa babu kuɗi gwamnatin china ta ce za ta ba da bashi me shugaban ƙasa yake jira muna neman allah ya sa wannan abun ya isa gare shi kuma ya ƙarfafa masa tunani ya ƙarfafa masa hangen nesa yadda zai tabbatar da wani abubuwan saboda ya kasance yau mu da muka zo muka tsaya muka yi a kasa a tsare tun daga uku zuwa yanzu a ce yau muna da abun da za mu fita gaban waɗansu mutane mu takara ce mu ce yau shugabanmu nagartacce ya bar mana abun tarihi iyaye da kakanu masu zuwa nan da shekaru arba'in hamsin masu zuwa ƙasa. Alhaji Idris, shin idan za a samar da wutar lantarki ta ɓangaren hasken rana, dole ne sai an haɗa da ruwa? Hanyar jirgi daban, hanyar mota daban. Ni abin ma ya ɗaure min kai da Khalid ya ce wai eh, minista ya ɗauki project na aka kawo north east na sarrafa wutan lantarki da ƙarfin hasken rana ya, ya mai da shi ya kai shi lagos hanyar jirgi daban hanyar mota daban kamar yadda na ce babu abin da ya haɗa ruwa da sarrafa karfin wutan eh, lantarki ta hanyar hasken rana babu abun da ke da akwai kamar yadda na yi bayani kuma yadda kamar yadda zan ci gaba da yin bayani shine abun da ke faruwa yanzu a halin da muka samu kanmu da muna janaretin megawa dubu biyar muka zo muka koma megawatt zero muka zo muka tashi daga megawatt zero yanzu mun zo megawatt dubu uku to duk wani mai tunani zai san cewa eh kamar yadda halid ya ce ko ke ce kika ce Hajiya Madina in dare ya yi dare kowa ya san gidan baban shi to idan ana neman wutan wadataccen wutan lantarki a wannan ƙasa to dole a yi amfani da wannan karin maganan to wutan ake nema a ƙasan nan in ko wutan na ake nema ga gawayi nan Allah ya bada ga ruwa nan Allah ya bada hasken rana Allah ya bada ga ƙarfin iska Allah ya bada Me kuma muke jira menene muke nema a duniya fa zan ƙara nanatawa a duniya babu ƙasar da ke da arziki kamar Najeriya babu kuma in har za a tabbatar da bunƙasa arzikin ƙasar Najeriya. Duk duniya, wutan lantarki shi ne tushen arzikin ƙasashe. Najeriya ba zai zama daban ba. Kuma in har ba mu tsaya tsayin daka ba, an samu wadataccen wutan lantarki ba. To ai da sauran magana. Magana kuma mun san cewa in Allah ya nufi Najeriya za ta zama a cikin manya-manyan ƙasashen duniya industrialized countries kenan. To muna ganin alamun daga yanzu. daga yanzu muna ganin alamu cewa dama shugabanci ake bukata Allah ya ba mu wannan shugabancin yanzu da zai a samu za a yi layin foundation na gaba sai a bar wa Allah sauran to shin in muka ce za mu ɗau misali da kamfanin wuta ta tsaunin mambila aiki ne babba a matsayinka na ƙwararre alhaji idris ba za a iya yin ƙananan kamfanoni ba ne da za su wadata ƙasa da wuta ta wa'innan ɓangarorin da kake faɗi hasken rana ruwa iska da kuma gawayin kol ana iya yi amma abin da shawaran da zan ba da, shugaban ƙasa yana nasa gwamnonin nan jiha talatin da shida idan ba sun taimaka mishi da nasu gudunmawan ba suka yi ba kowane jiha yanzu jihar da take da wadataccen ruwa da za ta iya yin hydropower plant tana iya yi da za ta iya yin solar power plant tana iya ginawa da za ta iya yin wind power plant tana iya yi da za ta iya yin coal fired power plant tana iya yi to ba aikin mutum ɗaya ba ne dole sai gwamnonin nan sun taimaka wa shugaban ƙasa su ma sun ba da nasu gudunmawar in suka ba da gudunmawar komai zai zo da sauƙi kuma kowa zai ga cewa eh samun wuta wadataccen wutan lantarkin nan mai yiwuwa ne amma mutum ɗaya ba zai iya yi ba shugaban ƙasa kuma sai dai ya yi iya nasa gwargwadon shugaban ƙasa shi ɗaya ne gwamnoni kuma talatin da shida banda na abuja ministan abuja shi ma ai gwamna ne a matsayin gwamna yake saboda haka gwamnoni talatin da bakwai kenan ake da su a nan ƙasa khalid kai ne kwararre a fannin harkan kuɗi Alhaji Idris ya ba da shawara yanzu eh, gwamnonin jihohin Najeriya 36 da birnin tarayya dole ne su ma su taka rawa a wannan bangare na samar da wutan lantarki su ma ba su da kuɗin biyan albashin ma'aikatansu su yadda alhaji idris yake wannan maganar mu yanzu a halin da muka wayi gari sai mu ce da yawan gwamnonin najeriya magyan lami ne saboda me yasa a ce yau ma'aikaci da ka gada a jiha ya kai baka iya biyan shi salari kuma gwamnatin tarayya tana baka allegation ɗin da ya kamata hakkin da ya kamata ka samu a wata to ina batun maganar a ce yau wannan zai iya samar da wutar lantarki ina batun maganar ya ce zai iya samar da tattalin arzikin ƙasa bayan wanda ya masa aiki ma ya gagare biya shi salari kwanan nan nake gani satin da ya gabata wani gwamna ya ta yi kasar Nijar ya siyo awaki zai eh, human empowerment guda ɗaya akuya tana kamawa wajen naira dubu ɗari da tamanin da muka buga kuɗinta to ina batun maganar a ce wanda tunaninsa ya tafi wani wajen ina batun magana ya samar da hasken wutar lantarki don a samu tattalin arziki a ƙasa ko a jiha gwamnan da ya gagara biyan salari ina batun maganar ki ce mishi yau ya zo gwamnati yana da tunani yana da manhaja na ya gudanar da mulki a jiha wannan ina da kaza a jiha ta za a iya noma ina yanzu matsalar shinkafa matsalar tumatir matsalar sauran kayan amfanin yau da kullum na rayuwa muna da kasar gona tun daga jamhuriya ta farko a najeriya ake noma iyaye da kakannu, amma yau gwamnoninmu da suka zo sun gagara samar da taki wannan shekarar kuma an zo ana batun maganar ya za a gina ƙasa ya za a samu tattalin arzikin ƙasa to duk mutumin da yau noma ya gagare shi ina batun maganar tattalin arziki ta da shi duk mutumin da abinci ya gagare shi ina batun maganar samar da tattalin arziki so gwamnonin najeriya idan kika tara su yanzu bai wuce ki cire fasantes ɗaya daga cikinsu ba amma sauran duk magin lami ce saboda haka batun maganar tattalin arzikin ƙasa ya sake ɗoruwa a kan wuyan shugaban ƙasa ne to ina mafita kenan yanzu gashi an mun zo duk mun yi bayani mun ce aikin ya masa yawa shi kaɗai e aiki ba wai ya yi wa shugaban ƙasa yawa ba ne a gwamnatin da ta gabata daga ɓangaren kudancin ƙasa akwai irin kingmakers wanda su suke tsara yadda gwamnatin nan za ta tafi suke gaya wancan shugaban kasar to yanzu wannan gwamnatin fa mun samu irinsu don mafiya yawan wanda ya ba wa matsayi daga arewa ba sa taimaka masa suna taimakawa kawunansu ne dole mu fito mu faɗa najeriya kasar mu ce kuma shugaban ƙasa buhari allah ne ya kawo mana shi faɗi tashi da ɗan najeriya yau talakan najeriya ya tsaya yana ganin babu wanda zai iya cire masa kitse a wuta sai shugaba Muhammadu Buhari. Faɗa ta mu cikawa ta Ubangiji. Talakan Najeriya ya tsaya ya budare dare ya bi rana Allah ya tabbatar da shugaba Buhari a shugabancin ƙasa. To, akwai hakkin da yake kansa, akwai hakkin da wanda suke aiki tare da shi babu dare babu rana su sauke wanda ya wakiltar da su. To, da yawansu yanzu biyan bukatun kansu suke don ba su da bambanci da 'yan fidifin da suka gabata. a jam'iyyance ne a shugabance ne ba su da bambanci da gwamnatin da ta gabata. yanda ka sami kuɗinka ka ka sami kuɗinka to ka kashe su ta hanya To jama'a saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. yanzu a madadin bakin namu alhaji idris muhammad da alhaji khalil ismail da madina dauda da jibahiro diodune wanda ya daidaita mana sauti ne salo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya to a gaishe ku sai kuma ra'ayo da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ina Yusuf Bazuka na leda gwalalo a jihar Bauchi. Ina kira ga shugaban Najeriya kudin da za a karɓo na Ingila wanda wasu barayi suka sace suka mai da shi Ingila. Rala da annabi in an karɓo suna roƙon shugaban ƙasa Allah ya sa kudin nan ya amfani talakawa da kuma 'yan Najeriya. Sunana Alhaji Ali Kiraji daga Gashuwa jihar Yobe. Ni ina kira ne ga mahalarta taron kolin kasashen g20 da kuma b20 da cewa ya kamata su mai da hankali sosai wajen lalubo hanyoyin da za su magance manyan matsalolin da suke yin tarnaki ga bunƙasa tattalin arzikin duniya a halin yanzu kana ina kira gare su da su dinga karɓar ra'ayoyi da kasashe masu tasowa suke gabatar musu masu ba da fifiko wajen kara buɗe kofa da ƙasashen waje da kuma kara dankon zumunci sannan shi ƙoƙarin magance matsalolin da suke haddasa yaƙe-yaƙen da yake haddasa barkewar yaƙi a duniya da kuma buzuwar yan gudun hijira don haka muna kira ga malatta wannan taro na birnin hannu na ƙasashen da su da hankali lalubo hanyoyi da su taimaka a warware matsalar tattalin arzikin da ke damun duniya. musamman ma kasashen na afirka kamar najeriya sun arzikin ta ya rufe to da fatan za su taimaka kasashe masu tasowa assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana da abdullahi mai maganin gargajiya gulma a jihar kebbi a tarayyar najeriya sashen hausa na murya amerika ina so in bada ra'ayina a kan da mutane suke yin garkuwa da mutane gaskiya ya kamata jami'an tsaron najeriya su tsara daura mara domin su sa kafa wando daya ga dukkan waɗanda suke yin garkuwa da mutane a najeriya saboda abin sai dai mace ina lillahi wa ina ilaihi raji'un abin gaskiya ya fara kai zuwa rana saboda haka ina kira ga jami'an tsaron najeriya don girman allah su daura kamara su baza ma ko ina domin su gano irin waɗanda suke wannan murna a saboda idan aka ce a ci gaba da haka gaskiya al'amarin najeriya ba idan mace ina lillahi wa ina ilaihi rabi. Ra'ayoyinku kenan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice rundunar sojan Koriya ta kudu ta ce makwabciyarta Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami cikin tekun da ke gabashinta. A wata sanarwa da hafsan hafsoshin soja ya fitar yau litinin na cewa an harba makaman ne daga arewacin yankin Hauge da tsakar rana. Kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Kudu Yonhap ya ce bawa masaniya kowane irin makamai ne aka harba kuma ba a san nisan tafiyarsa ba. An harba makaman ne yau litinin daidai lokacin da shugabannin duniya suka taru a birnin da ke gabashin China, Hangzhou, domin taron kolin G20 na kwanaki biyu kan tattalin arziki. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Park jin hye da takwaransa na china shi jinping sun gana a bayan fagen taron sauyi kaɗan kafin a harba makaman masu linzami a yau litinin amurka da rasha suka sake ganawa don samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya wadda za ta bayar da damar shigar da kayan jin kai ga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita sakataren harkokin wajen amurka jan kerry da takwaransa na rasha saiji larov sun sake haɗuwa a karo na biyu a birnin hangzhou na china inda shugabannin duniya suka hallara suke gudanar taron kolin g20 ana kuma kyautata tsammanin masu gidansu shugaba obama da vladimir putin za su gana a gefen fagen taron a yau litinin shugaba salbakir a ne shugaban amurka barack obama ya ba takwaransa na kasar turkiyar siftaib biyar erdogan tabbacin cewa amurka ta himmatu ga batun gurfanar da duk wanda yake da hannu a yankurin kifar da gwamnatinsa To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin lokacin da Yusuf farande zai gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda ke haska fitila kan harkokin ilimi a kasashenmu. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a ku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilo hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri